الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد وما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma ya yi daidai da tar ga watan shida shekara ta 2017 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kamin nan akwai tambayoyi kamar haka a mai tambaya ta farko na cewa da Allah ina so a yi mun bayani game da kashe-kashen mafarki shin ya halatta mu yi imani da mafarki tun da mafarki mai kyau daga Allah yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mafarki iri uku ne akwai ar-ru'ya min Allah mafarki wanda yake daga Allah yake akwai ar-ru'ya min ash-shaytan mafarki wanda yake daga shaytan akwai kuma ar min hadithin nafs mafarki wanda yake daga abin da zuciya take riya wa bawa ko wani abu da yake bibiya a rai sai ya gani a mafarki waɗannan su ne kashe-kashen mafarki kuma babu shakka mutum zai yi imani da cewa akwai mafarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa in tahatin nubuwatu illa ru'ya salihah yaraha al-mu'minu aw yura lahu annabta ta ƙari babu wani abu da ya rage sai mafarki na gaskiya da mumini zai iya gani ko kuma a gane masa wannan ke tabbatar maka da cewa lalle akwai mafarki a mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gama farkai kuma ya fassarawa sahabbansa kuma sahabbansa su ma sun zama farki sun zo sun gaya masa ya fassara musu ma'anar wato waɗannan mafarkai ɗin haka ma sahabbansa sun fassara mafarki abubakar siddiq allah ya ƙara masa yadda a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara mafarki guda uku sai kuskure a wasu daga ciki sai annabi ya ce da shi fassarar ka ta farko kaza ta yi amma fassarar kaza akwai kuskure ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara masa wanda kuma wannan ilimi na fassarar mafarki ilimi ne wanda yake yana nan ila an ta kuma sa'a Allah yakan sanar da waɗanda ya ga dama daga cikin bayansa a akan nuna wa mutum mumini wasu abubuwa na alamun abin da za su iya faruwa game da rayuwarsa ta fuskar mafarki wadda waɗannan abubuwa idan mutum ya gani a mafarki na fassara masa ma'anar ainihin abubuwa da suka shafi ko rayuwarsa ko rayuwar wani wadda kuma ma'abota ilimi a aƙida ta ahlus sunna wal jama'a mun yi imani da cewa lalle akwai mafarki na gaske wanda yake daga Allah madaukakin sarki yake kuma mun yi imani akwai waɗanda suke da ilimi da basira akan wannan ilimi ɗin da Allah yake sanar da su kuma galibi idan suka fassara abin yakan faru a haka haka mutum zai yi imani da cewa lalle akwai mafarki kuma mafarki gaskiya ne illa iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asdaqukum hadithan asdaqukum ru'ya wanda ya fi gaskiya cikin zancensa cikin fito ya fi gaskiya a mafarkinsa duk wanda a furuci a maganganunsa a mu'amalolinsa yana da tsayuwa da tabbatuwa akan gaskiya da mu'amala ta gaskiya da furuci na gaskiya to mafarkansa sun fi zama na gaskiya ina fatan an fahimta za ka wannan na nuna maka cewa lalle akwai mafarki kuma mafarki gaskiya ne Allah abin da ya gani a mafarki ya gaskata shi ko ya aiwatar da shi wannan zai nemi masu ilimin mafarki su fassara masa abin da ake nufi amma in bai san ilimin mafarki ba ya zai san abin da ake nufi dan ya ga mafarki haka masu ilimin mafarki su za su fassara musu shi baya yiwuwa mutumin da ba shi da masaniya akan wannan ilimi ya fassara wa kansa a addu'a takan iya canza kaddara ko Allah yakan iya canza canza wa mutum abin da ya rubuta a kansa ko kuma ya goge masa Allah yakan iya rubuta abin da ya kaddara wa mutum ko ya canza Allah madaukakin sarki yace yamhu Allahu ma yasha'u wa yuzbit wa indahu umul kitab wata kira'ar wa yusabbit wa indahu umul kitab ubangiji ta'ala yakan goge abin da ya ga dama ma ya sha'u ya ce wa yusabbit kuma yakan tabbatar da abin da ya ga dama cikin abin da ya rubuta wa indahu umul kitab littafin da aka rubuta kaddaran bayi da komai da komai da zai faru da bayi a gurin Allah madaukakin sarki yake da haka Allah madaukakin sarki yakan iya kaddara wa mutum wani abu zai faru da shi sakamakon addu'a in Allah bai ga damar canza wannan abin ba to abin zai auku amma addu'ar da mai shi ke yi sai ya ainihin sauƙaƙa wahala da radadi da ke cikin abin da zai auku kaddara Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa wane mota za ta buge shi to sakamakon addu'o'i da yake yi da neman kariya daga ubangiji ta'ala tunda Allah ya riga ya kaddara cewa mota za ta buge shi to mota din za ta buge shi amma kuma ba zai yi rauni da ainihin zai kasance zai illata shi ba sakamakon addu'a da yi domin Allah madaukakin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, ya ambaci wasu ayyuka da idan mutum ya yi to mutum zai kasance cikin kariyar Allah to in Allah ya ga dama sai ya kaddara abin ya faru da shi in ya ga dama kuma ya goge shi karkashin ayar yamqullahu ma sha'u. wa yuthbit wa indahu ummul kitab shi yasa ma'abuta ilimi a magana mafi rinjaye da annabi sallallahu yake cewa duk wanda yake so a tsawaita masa rayuwarsa a albarkaci dukiyarsa ya yawaita sada zumunci magana mafi inganci da su shekul islam ibn taymiya suka faɗa da magabata gabanin shi shine in allah ya tsaddari. shekaru hamsin zai yi to Allah yana da ikon ya ce a ƙara masa biyar na fata an fahimta domin kullahu ma ya sha uwa idan mutum ya tambayi mahaifinsa kuɗi game da wani abu da yake son sayi to bayan an bashi kuɗin kuma sai ya ga wani abu wanda ya fi mahimmanci sama da wannan ɗin sai ya yi amfani da kuɗin a wannan abin da ya fi mahimmanci idan ya haka yana da laifi babu shakka idan an za an bashi to yayi bayani ya ce to ga yadda na yi da shi wannan shi ya fi zamowa fiƙa shi ya fi tabbatar da gaskiyarsa a mu'amala na fata an fahimta don haka dan yayi haka bai yi laifi ba matakar abin amfaninsa na komawa zuwa gare shi wai akwai wata rayuwa kafin wacce muke yi mai suna alamul arwah alamul arwah da ake nufi duniyar ruhanai akwai wata rayuwa kafin wacce muke yi kafin rayuwar da muke yi mutum bai yi wata rayuwa ba face rayuwar babu shi Allah maɗaukakin sarki yace hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura sannan sai yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura da haka bayan rayuwa kuma wadda muke cikinta sai rayuwa ta barzahu mutum zai rayuwa a duniyar makabartu mutuwar da annabi uzairu ya yi kenan ya ga kamannin mala'ika azra'il da munkar da nakir ko kuma mutuwa irin ta bacci allah ya yi masa a na farko babu wani mala'ika mai suna azra'il da qur'ani ya tabbatar ko kuma sunna da masu cewa mala'ika mai ɗaukar rai mala'ika azra'il wannan isra'iliyat ne wanda ba shi da asali sunan shi malakul maut kamar yadda Allah ya faɗa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ka sunan shi malakul maut mala'ika mai ɗaukar rai amma batun isra'il ko wane ne babu wannan suna ba sannan kuma shin annabi uzair irin wancan mutuwar yayi ko ba irin wannan mutuwa ba Allah madaukakin sarki cewa yayi fa amatahu Allah sai Allah ya matar da shi abin nufi Allah ya dauransa ba daukar rai irin ta mutuwa ba ina fata an fahimta daukar rai na an dauransa daga gangan jikinsa ya zama gawa ina fata an fahimta sannan batun ainihin shin ya zama munkar da nakir ba a ɗauransa domin ganin munkar da nakir ba an ɗauransa ne saboda a nuna masa yadda ake ainihin matar da rayayyu kuma a rayar da matattu na fata an fahimta wannan yake jiya ka yi bayani game da wasiƙa da saƙo da sayidina abubakar ya aika wa sayidina umar a lokacin da yake ainihin ƙarshen ajalansa a yi mana ƙarin bayani a kan nan wannan na farko wannan rubutu da sai na abubakar allah ya ƙara masa yadda ya yi yana ɗauke da fa'idoji masu yawa babbar fa'ida ta farko wannan na nuna maka cewa sai na abubakar kansa yana sane da cewa babu wanda ya cancanci ya yi kalifanci bayansa sai umar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya jera sahabbansa a mataki na daraja ya fara ambato abubakar sannan sai ya biyo baya da umar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hau dutsen uhudu da shi da abubakar da umar da usman dutsen uhudu ya girgiza ya ce usbot uhud ka daidaita kai dutsen uhud ba wani bane a tsaye akan kafaci annabi da siddiqi da kuma shahidai guda biyu sannan hadisi hasan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa an ɗora imanin al'ummata a mizani sai aka ɗora na umar na abubakar a ɗaya mizanin sai aka auna sai imanin abubakar ya rinjaye su gaba ɗaya sai aka sauke na abubakar ya ce sai aka ɗora na umar sai yarin na umar imanin umar ya rinjaye na al'ummata gaba ɗaya sai aka sauke sai aka ɗora na usman sai na Usman ya rinjaye na al'umma gaba ɗaya bayan na Abubakar da na Umar wadda wannan ke nuna maka cewa a khalifanci na Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya cancanci khalifanci na farko shine Abubakar bayan shi kuma sai Umar dan haka Abubakar Allah ya ƙara masa yadda da shi da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa inkarin cancantar Umar da yin khalifanci bayan Abubakar duk sun yi ittifaki akan wannan shi yasa kai tsaye abubakar ya rubuta wasiƙa gare shi kuma bayan ya rubuta wasiƙan ya aika masa da abin da ya mutu ya bari a rayuwarsa riguna ne guda biyu da kuma taguwa guda ɗaya abin da abubakar ya mutu ya bari Allah ya sa a dace a ciki yake cewa ya ibn al-khattab inna lillahi amalan bil layli la yaqbaluhu bin nahar wa lahu amalan bin nahari la yaqbaluhu bil layl wannan wasiki yake masa ne a harkar shugabanci da zai yi ka sani ba akwai aikin da in kai wa Allah da rana baya karba da daddare akwai aiki da Allah ya ce a yi masa da rana in kai da daddare baya karba akwai aiki da Allah ya sa a yi cikin dare in kai da rana baya karba wato abin nufi yana son ya gaya masa haƙoƙin jama'a da haƙoƙin ubangiji ta'ala ya yi su a lokacin da ya kamata a yi su domin idan bai yi su a lokacin su ba to ba lalle bane Allah ya karba masa ina fata an fahimta kaga wannan babban wasici ne sai ce khafillah ya umar ka ji tsoron Allah ya kai umar la yasra annaka Allah masra anka masra irin wannan kamo da aka yi min kar ai maka ya faɗi wannan ne da babin tawabu yace halin da na tsinci kai na ciki a kwance babu lafiya ina ƙarshen rayuwata ka ji tsoron Allah kai duk abin da ya kamata ka yi kan ka tsinci kanka a kwance irin wannan kwanciyar da na yi Allah sarki ya samu dace mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari biyu da saba'in eh, da tamanin da uku za mu tashi eh, da tamanin da biyu za mu tashi a farkon aya ta ɗari biyu da tamanin da uku na بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> وإن كنت على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل Allah maɗaukaki ya ce wa in kuntum ala safarin in kuma kuka kasance a hali na tafiya wa tajidu katiban ba ku samu marubuci da zai yi rubutu tsakaninku ba fa rihalun to ku jingya jingina rihalun maqbula wato jingina wacce take karɓaɓɓiya fa in amina ba'dukum ba'dan idan ainihin wani sashen ku suka aminta da wasu sashen falyu'addi alladhi tumina natahu. to wanda aka ɗau amana aka bashi ya isar da amanar da aka karɓa nasa wal yattaqillah rabba ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaidar da kuka yi wa man yaktumha duk wanda ya ɓoye shaidar da yayi fa innahu athimun qalbah qalbuh to haƙiƙa zuciyarsa ta kasance mai aikata aikin laifi wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa alimun masani wato bayan Allah madaukakin sarki ya yi bayani a bayansa dangane da irin mu'amalar da za su yi a tsakanin su mu'amala ta dukiya da rance ya yi musu bayani na hanyoyi da zai wanzan musu da maslaha a tsakanin su da aminci da zaman lafiya ya bayyana dukkan hanyoyi da ya kamata su bi to sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya ci gaba da bayanin wasu ka da mutum zai iya tsintar kansa ciki wanda ba wannan ba sai ya ce wa in kuntum ala safarin in kuka kasance ala safarin kan tafiya as-safar a harshen larabci ana nufin ma'rifatin ahwal wato sanin yanayin halin mutane duk yadda kake da mutum duk kusancin ka da mutum ba ka iya gane hakikanin halinsa mai kyau ne ko mara kyau sai in ka yi tafiya tare da shi a hali da yanayi na tafiya nan ake iya gane yaya halin mutum yake za ka iya zama da mutum shekaru talatin ɗaki ɗaya kuke kwana baka gane hakikanin halinsa ba sai in kun shiga hali na tafiya idan mutum ne wanda yake na kirki a halin tafiya za ka gane shi idan mutum ne wanda yake ba na kirki ba a yayin da aka yi tafiya za ka gane shi to Allah madaukakin sarki ya ce wa in kuntum ala safari in kuka kasance abu sahari na tafiya walam ta jidu ban ba ku samu wanda zai muku rubutu ba abin nufi mai ba da rance da mai karɓar rance suna son su ba da rance a tsakaninsu kuma ba su iya rubutu ba kuma suna halin tafiya ina fata an fahimta babu kuma wanda zai musu rubutu ba a zaune suke a gida ba ko a kasuwannin su ba suna hali ne da yanayi na tafiya kuma ba su samu wanda zai musu rubutu ba Allah ya ce farihanun maqbuda to a bada jingina wacce take maqbuda karɓaɓɓiya abinda ake nufi shine za ka jingina shine ka nemi rance na wani kuɗi in aka baka kuɗin nan sai ka ɗau wani abu wanda ka mallaka wannan abun kuɗinsa ko ƙimarsa zai iya kun kuɗi da aka ranta maka ko zai iya zama daidai da kuɗin da aka ranta maka ko kuma zai iya zama ƙasa da kuɗin da aka ranta maka sai ka ɗauka ka jingina wannan kayan ko wannan abun ga wanda ya baka rance ɗin ya riƙe zuwa ranar da kai da shi kuka yi alkawari za ka dawo masa da kuɗinsa in ya da in ka dawo masa da kuɗinsa sai ya maida maka da abin da ka yi kuɗinsa in kuma bai dawo maka da shi ba kai sai ka buƙaci haka a lokacin da ya kamata ya dawo maka da shi in ka ga dama ka ɗaga mai ƙafa ka ƙara mushi wani lokaci to wannan shari'a ta baka dama akan haka fa in kana zuwa suratin fa naziratun ila maisara amma kuma idan ka ga cewa ba za ka iya ba to wannan abin da ya jingina a gare ka to sai a sai da wannan abin a dawo maka da iya kuɗin da ka bashi rance ciki ina fata an fahimta wanda za mu yi bayanin haka insha Allah ta'ala wannan shi ake cewa ar-rihan maqbuda wacce take a karba a hannu abin nufi ka dau abin da kake da shi ka danka wanda ya baka rancen kuɗi ya riƙe zuwa lokacin da zaka dawo masa da kuɗin sa don haka idan ka ce cewa misali na ka bani rance na kuɗi naira dubu goma na fata an fahimta ga wannan keken nawa ka riƙe bayan kwana goma in na dawo maka da dubu goma ka bani keke na akan yi wannan ne littausik saboda a ƙara ainihin ƙarfafa cewa lalle za ka biya wannan kuɗin shi wanda ya baka rance in ya ji kayi haka zai ƙara yarda da cewa lalle za ka dawo masa da kuɗinsa tunda ma ka ɗauki wani abu wanda yake kimar kuɗin abin ya kai kuɗin da ya baka rance to wannan alama ce ta cewa za ka biya ina fatan an fahimta to abin da yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan shine idan mutum ya zama na bai iya rubutu ba kuma yake son a ba shi rance idan aka ce babu mai rubutu don haka ba za a ba da rancen ba domin an sharɗanta a rubuta to kaga a wannan yanayi wanda bai iya rubutu ba kuma babu wanda ya iya rubutu a gurin da zai rubuta masa zai tsinci kansa cikin kunci da wahala gashi yana buƙatar a bashi rance babu kuma wanda zai yi rubutu ya rubuta da yarjejeniya akan haka shi kuma bai iya rubutu ba gashi kuma yana da buƙatar a ranta mai kuɗin kaga zai shiga wani hali na kunci da damuwa to Allah madaukakin sarki a kowane yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra dan kada bayi su kunci kansu cikin kunci da wahala to sai yace to sai ayi wannan don haka gurin bada wannan jinginar da za a yi akan bada abin da yake kuɗin da aka karɓa yawa ko tsada ko abin da yake musawiyan lahu da yake daidai da shi ko kuma abin da yake ƙasa da shi mai amfani amma ba a bayar da abin da ba shi da amfani ina fatan an fahimta sannan wannan abin akan ba da abin da yake ayi wato wani abu ne wanda yake na kuɗi ne shi ko kuma a bayar da abin da yake sabanin haka ko a ba da dabba ko wani abu makamancin haka ina fata an fahimta za a iya ba da abin hawa za a iya ba da riga abin sawa za a iya ba da ainihin fili za a iya ba da gida da duk wani abu wanda yake makamancin haka a matsayin in an dawo maka da kuɗinka kai kuma sai ka mayar da mai shi wannan abu da ya sa a gurinka to Allah madaukakin sarki yake haka za a yi farihamun makbuba annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun yi irin wannan wanda shi ma wani nau'i ne wanda yake na rance da kuma ainihin cinikayya da mu'amala ta kuɗi a tsakanin bayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba hatsi a gurin wani da yahudi ya ba da ainihin dingina ta rigarsa addir min hadid wato wata riga ta karfe da yake sawa idan zai ji yaki da da zai karba abincin sai yake a bashi abinci wanda kimar abinci ya kai kaza ga rigarsa nan in ya biya kuɗin sai a dawo masa da rigar to kan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai biya kuɗin kuma sai ajalin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da rigarsa tana nan a gurin bayahuda na fata an fahimta wanda wannan ke nuna maka cewa yin haka a tsakanin masu rance abu ne wanda alqur'ani ya tabbatar da shi hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma sun tabbatar da shi to shi wannan ainihin jingina da ake yi akan yi ne ko da wani abu wanda yake dunkulalle kudansa ya kai abin da aka bayan na rance ko kuma ya fi shi ko kuma ƙasa da shi ko kuma wani abu ne wanda yake za a iya amfanuwa da shi akwai abin da sai dai ka ajiye shi baya iya amfana ka sai dai in ka sayar ina fata an fahimta baya iya amfanin ka sai in ka sayar da shi misali ka kaddara wadda take da gwal sarka gwal sai ta nemi ranci na naira dubu ɗari gurinka sai ta yi jirginar sarƙar gwal ɗinta gurinka kaga wannan sarƙar gwal ba wani amfani zai yi masa ba ina fata an fahimta to amma kuma akwai abin da ake jinginarsa wanda yake iya amfanar mutum misali mutum ne ya nemi rance na kuɗi naira miliyan ɗaya gurinka sai ka ba shi rance sai ya ce to ga mota ta nan na yi jirginar mota ta in na dawo maka da miliyan ɗaya sai ka dawo ka bani mota ta na fata an fahimta to shin a wannan yanayi za ka iya amfani da mota ka je inda za ka je ka dawo da sauransu kan ranar da zai dawo maka da kudinka na na farko duk wanda aka baiwa jingina to wannan jinginar ta zama amana aka bashi dole ya kula da wannan amanar in yayi ha'inci a abin da aka yi masa jinginarsa to ya tsinci kansa cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da cewa munafikai ne wa idza tumina khana ya wajaba a gare shi ya kula da abin da aka bashi aka yi jingina gare shi ya kula da shi ya kiyaye wannan abin daga aukawa cikin duk wani abu wanda zai lahanta shi ina fata an fahimta naka idan mota ce zai hau a yaushe in ya iya mota in ya iya tuki ina fata an fahimta bai iya ba sai ya hau ya ya buge wani ko ya haɗari da shi ko ya wane ne fa alaihi daman dole ya biya zai biya ne shi ina fata an fahimta ko da ku kuɗin gyara ya ninka kuɗin da ya bayan na yaranci sai ya gyara kuma za a dawo masa da sa ina fata an fahimta idan dabba ce wacce take wato yi'ulaf dabba ce sai ya nemi rance na naira dubu ashirin gurinka ya ce ga doki na nan na yi jinginar doki na idan na dawo maka da naira dubu ashirin ɗinka bayan sati ɗaya sai ka ban doki na to wannan dokin ya halatta ka hau ka je gona da shi na fata an fahimta a idan saniya ce to kaga ba za ka aje saniya a haka ba kuma na fata an fahimta dole za a ciyar da ita za a bata abinci za a bata kaza za a bata kaza na fata an fahimta to ya halatta a tatsunonin saniyar asha da kai da 'ya'yanka da matanka ku yi amfani da shi kuma har ma ku sayar ku samu riba na fata an fahimta naka tatsu nonon ba za a ce cewa kuɗin da aka sai da nonon a maida wa wancan ba domin an ta ta'alaf kana ciyar da ainihin wannan saniyar ina fata an fahimta a ka kaddara da ya tashi baka saniyar sai ya baka ita ramamma ina fata an fahimta sai ya baka ita ramamma kai kuma sai ka ciyar da ita ta yi ƙiba ta yi ɓulɓul na fata an fahimta to kai mai ka san ka a ciki ba ka da wani abu da za a ka a ciki ina fata an fahimta idan ta haihu na shi mai abin nan ne na shi mai saniya na idan ta haihu ta su saboda shi wannan abin da ya baka shi wannan abin da ya baka bai baka a matsayin ya ban maka ba ya baka ne saboda ya ƙara ƙarfafa maka gwiwa na cewa zai dawo maka da kudinka ina fata an fahimta ya bayan ne saboda ka samu nutsuwa shi ya sa maka ce cewa shi abin da ake bayarwa na jirgina zai iya zamowa ya fa kuɗin da ka bayar tsada da yawa zai iya zama daidai yake da kuɗin da ka bayar zai iya zamowa kuma ƙasa da haka mutum ne zai yana neman rancen naira dubu ashirin gudanka saboda ka aminta da shi ka tabbatar zai dawo maka da kuɗinka sai ya ce ka ga waya ta na mara kita na fata an fahimta ka san dai waya tana da amfani a gare shi sai ya ce ga waya ta rike a bisa amintuwa da kai da shi za ka iya karɓan waya na fata an fahimta to kaga naira dubu ashirin kenan wannan naira dubu ashirin zai sai waya ta su sau biyu ina fada an fahimta to wannan ya halatta a yi irin wannan na iya kasancewa kuma wayar tafi dubu ashirin ɗin yawa tsada ce na na iya kasancewa kuma wayar dubu ashirin ne ya nemi rancen dubu ashirin ya baka wayar naira dubu ashirin ya ce ga wannan zan dawo maka da kuɗin ka rana kaza sai ka dawo min da shi na fata an fahimta to duka a wannan babi haka abin yake kasancewa don haka shi zai yi amfani da shi ciyar da saniya da kake da shayar da ita kai kuma za ka yi amfani da shi gurin ainihin ka sha nonon ka sai da shi nonon kai duk abin da za ka yi na bukatun ka da shi idan doki ne za ka hau a je gona a je ina a je kasuwanni da sauransu kai ma ai ka amfani da shi ina fata an fahimta shi zai ciyar masa amana ce ai aka bashi ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace fa in amina ba'dukum ba'dan idan wasu sashen ku suka yi suka aminta da wasu sashen mai bayarwa ya riga ya aminta da wanda ake bawa wanda ake bawa ya aminta da mai bayarwa to Allah yace falyu'addi alladhi tumina amanatahu wanda aka bashi amana to ya isar da wannan amanar walyattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah su akwai wanda in ka zo ka nemi ka ce wallahi ina cikin yanayi na kaza ina bukatan ka ranta min kuɗi naira dubu kaza ga wayata insha Allah gobe in na dawo maka da ita sai ka bani wayar sai ce habawa ne tsakanina da kai ai babu haka kaga ya aminta da kai kenan zai baka ba tare da ya karɓi komai gurin ka ba to kai ka ji tsoron Allah ka dawo masa da Allah madaukakin sarki yace wal yattaqillaha ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala taqtumu shahada kada ku koyi shaidar da kuka yi a tsakaninku domin akan samu wanda zai ce shi ba a yi haka da shi ba sakamakon an ba shi rance babu shaida ba a rubuta ba ni na aminta da kai nake gashi ko kun san ana haka jama'a mutum ya goya ne rance kana da dama ka ce to a nemo shi a zo a rubuta a rubuta ranar da ka bayar da yawan kuɗin da ranar da za a dawo maka da shi a kawo shi sai ka ce ayi tsakani na da kai ba sai an yi haka ba na aminta da kai ka ɗau kuɗi mai yawa ka baki sai ya je ya bunƙasar da kansa ya yi komai ya dawo ya ce shi ba a yi haka da shi ba ya ɓoye ce da dinin wa kansa a tsakaninka da shi Allah ya ce wala tattumu shahada kada ku ɓoye shaida abin nufi shi ne bayarwa da mai karɓa sannan wala mu shahada na daukar shi waɗanda aka nemo su su zamo shaidu a lokacin da ake bada rance kada su kore shaidar da suka yi kamar yadda suka gani suka shaida in aka kira su gaban alkali ko kuma shugaba Allah ya ce wa man yaktumha fa innahu athmun qalb duk wanda ya ainihin koya abin da ya shaida aka kira shi ya zo ya bada shaidar cewa wani ya ba wa wani rancen naira kuɗi naira kaza a rana kaza da zimma zai dawo masa da shi rana kaza ya je ya haɗa baki da shi wanda aka ba wa rance ya ce ni gaskiya ban san haka ba kaga wannan shine koyi shaida ko ya rage wani abu cikin kuɗin ya ce gaskiya ni na shaida cewa wane ya ba wa wani rance na kuɗi amma ba bai kai yadda wani yake ikirarin cewa an bayar ba sai ya rage wani abu ciki kaga nan ma ya koyi shaida Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya ɓoye shaida bai bayyana ta ba fa innahu athimun qalbu to zuciyarsa zuciya ce wacce take ta mai aikata aikin laifi mai aikata sako mai girma wallahu shi Allah madaukakin sarki bima ta'maluna alim bima ta'maluna ai alimun bi ma amma sai aka gabatar da jarun wa saboda a tabbatar maka da cewa wannan cinkayyar da korancin da aka bayar tabbas Allah ya san shi in ku kun koye shi alimun yana nan masani ne yana sane da duk abin da bayansu suke yi ko su yi shi a aikace ko a furuce ko su yi shi a rubuce ko su yi shi a bayyane ko su yi shi a koye ubangiji ta'ala alimun masani ne game da haka sai ubangiji ta'ala ya su game da cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi walillahi mallakar Allah madaukakin sarki ne kadai ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke kasa abin da yasa aka yi amfani da lafazin ma a nan wadda ma aka yi amfani da shi ne wa ababen da suke ba su da rai ababen da suke ba sa hankalta sai aka ce su waɗannan abubuwan mallakar Allah ne da suke cikin sammai da kuma na cikin ƙasa wannan baya nufin banda abubuwa masu hankalta masu rai abubuwa masu hankalta da masu rai sun shiga ma'anar ma a domin an kawo ma ne lura da cewa ababen da ba sa hankalta sun fi abubuwa masu hankalta yawa sai aka ɗauki taglib mai janibi ghairi aqil wato aka rinjayar da sashen abin da su ba masu hankalta ne wadda wannan usulubi ne na alqur'ani duk inda ka gani a cikin alqur'ani Allah ya kira mu'minai yakan kira maza sai dai ce ya ayyuhal ladina amanu amma ba za ka taba ji an ce ya ayyatuhal lati amanna ba ina fata an fahimta to dan an ce ya ayyuhal ladina amanu alladina ana amfani da kalmar alladina da suwaye maza amanu wannan wawan jama'a din ana amfani da ita wasu waye maza to wannan baya nufin kuma banda muminai mata da maza muminai da mata muminai duk sun shiga karkashin alladina amanu na fata an fahimta to dan me aka kawo asigar namiji aka kawo asigar maza domin an rinjayar da bangaren maza sakamakon sun fi mata kaifin hankali da zurfin tunani sai aka rinjayar da su akan su mata din na fata an fahimta to haka Allah madaukakin sarki yake kawowa a cikin alkur'ani saboda bayyana saboda a bayyana maka cewa wannan magana magana ce ta Allah ba ta dan adam ba Allah madaukakin sarki yace walillahi lam da ke cikin lillahi lamul mulk ne na nufin milkun lillahi ma fi samawati wa fil ardi mallakar Allah ne kadai abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa in tubdu ma fi anfusikum da in kuka ba ko in kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah sai an muku hisabi akai fayaghfiru liman yasha ubangiji sai ya gafarta wa wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya kuma yi azaba da uquba ya azabtar da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki game da komai mai ikon aikatawa ne fadin sa cewa wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu idan kuka bayyana abin da ke ku a aikace aw tukhfuhu ko kuka koye shi ba ku yi a aikace ba amma kun kudurta yuhasibukum billah Allah zai muku hisabi akai lokacin da wannan ayar ta sauka hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tashi domin cewa aka yi in tubudu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da ke zukatanku yaya ake bayyana abin da ke cikin zuciya shine a yi shi a aikace ko a furta shi to in ka haka mai kyau ko mara kyau Allah zai maka hisabi akai sai an yi maka ƙididdiga akai aw tukfuhu ko kuka ɓoye shi misali mutum ya ƙudurce wani abu na sharri a zuciyarsa sai ya ɓoye yaya ɓoye abin yake sharri a zuciya shine mutum ya ƙudurce a zuciya amma bai aikata ba kuma bai furta ba amma a zuciyarsa ya yi yasa to Allah ya sayo hasibukum bihillah Allah zai muku hukunci a kai zai muku kididdiga ya hisabi akan haka to kaga dole hankalin mutum ya tashi akan wannan sau nawa mutum zuciyarsa ta riya masa aikata aikin sharri amma kuma bai aikata ba to wannan ayar tana nufin in dai ka kai kai ainihin zuciyarka ta riya maka wani abu ko da mara kyau ne wannan abin zuciyarka ta riya maka ko da baka aikata ba ranar kiyama sai an maka hisabin cewa wannan abin ka yi shi to kaga akwai wahala jama'a sau nawa wani ya zuciyarsa ta riya masa cewa ka cutar da wani sai daga baya kuma sai ya tunani ya ce gaskiya bai dace ba to tun da dai zuciyarsa ta riya masa wannan ayar tana cewa sai an masa hisabi a kai za a yi masa hisabi ya ci zalunci wani sau nawa wani zuciyarsa ta riya masa cewa ya gaya wa wani bakar magana to sai ya huce kuma bai faɗa ba to tun da zuciyarsa ta riya masa shi ma za a yi masa hisabi a kai sau nawa wani zuciyarsa ta riya masa cewa ya je ya zina sai ya bai dace ba Allah ya hana shi to za a yi masa hisabi na cewa ya yi zina sakamakon zuciyarsa ta riya masa da duk wani aiki to kaga dole hankalin habbai ya tashi saboda babu irin abin da zuciya ba ta riya wa dan adam duk imaninsa haka kawai sai shedan ya zo ya ce to kai kaza mana to kai kaza mana to in kai kaza fa sai ya rika shirya maka wasu abubuwa kai wani a zuciyarsa zuciyarsa ta yi ta shirya masa mummunar fata ga yan uwansa musulmi amma bai fito ya furta ba bai fito ya faɗa ba bai yi a aikata ba daga baya ya ji cewa ai bai kamata ya wa muminai fata irin wannan mummuna ba to Allah ya ce in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah abinda kuka riya a zakatanku in kuka bayyana shi a aikace ko kuma ba ku yi a aikace ba kuka ɓoye matuƙar dai kun riya a zuciyarku mu hasibukum bihillah sai Allah ya muku hisabi a kai to kaga aiki ne mai wahalar jama'a saboda kowane mutum da ka gani zuciyarsa takan shirya masa sharri illa iyaka saura gaɓoɓinsa su gaskata ko kar su gaskata to ayar tana cewa ko gaɓoɓinka sun gaskata ko ba su gaskata ba ne tun da dai kashi kariya haka a zuciyarka za a yi maka hisabi a kai to abin ya yi tsanani wa sahabbai suka yi ta cewa to yanzu ya za mu yi ai babu wanda zai kubuta kenan jama'a babu wanda zai kubuta duk imanin ne domin shaitan zai rika zuwa ya rika riya maka wasu abubuwa wanda da za a bayyana wannan abun a fili duk wanda ya banka hanya ko magana zai maka ba to wannan ma abu da ya tashi hankalin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka samu annabi suke cewa ya rasulullah wannan aya ta yi tsanani ka ji abin da ake cewa fa cikin ayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa so kuke ku yi irin abin da al'ummar annabawa da suka gabace ku suka yi suka ce sami'na wa asaina mun ji kuma mun saba suka ce a'a ya rasulullah mu ba haka muke nufi ba amma abin ne kawai kamar da ta saboda zukatan mu suka riya mana wasu abubuwa da basu dace ba ko da ko ba mu aikata ba din to haka da suka yi suka bayyana haka cewa ba su ce sami ina wa asaina kamar yadda mutanen annabi Musa suka yi ba to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da take biye da wannan ayar inda yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a wata ayar la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha to sai aka shafe wannan ayar wancan aya ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai ta shafe wannan aya ta yuhasibukum bihillah ba don haka ba da zaman nan da muka yi a nan Allah kaɗai shi ya san yadda za a yi saboda duk wanda zuciyarsa ta riya masa to ai abubuwa da zukata ke riya wa bawa ma na sharri sun fi wanda ake aikatawa yawa amma sakamakon wa'azi sakamakon karatun qur'ani sai ka ga mutum duk ya daina su sai ga duk mutum yana nesantar da irin wannan tunani da ya ji irin wannan tunani sai ya isti'aza wa in ma naka min shaytani nazghun fasta'id billah to sai mutum ya yi ta uziya ya ce Allah ka tsare ni daga aikata haka sau nawa mutum zai rika liyawa a zuciyarsa abubuwa na sharri suna da yawa to kaga aka ce za a yi wa mutum hisabi a wannan ai galibi sai mu zama yan wuta to amma saboda rahama ta Allah madaukakin sarki sai aka shafe hukuncin wannan ayar sai aka bar karatunsa ina fata an fahimta nusikhatil nusikhal hukmu wa ubqiya al-qira'atu an goge hukunci da da ke cikin wannan ayar amma karatun na nan wadda wannan na ƙara tabbatar maka da cewa a cikin alkur'ani akwai nasu wal mansukh akwai aya da an saukar da ita kamar yadda Allah ya ce yankullahu ma yasha'u wa yuthbit yakan goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa idza baddalna ayatan makana ayah to duka wannan na nuna maka cewa Allah yakan saukar da aya sai ka ga aya da zafin zafinta sai kuma a goge ta sai a zo da wanda fi ta sauki to kaga wannan aya tana da akwai akwai wato wahalarwa cikin wannan aya ce duk abin da ka kawo a ranka duk abin da ka kawo a ranka mummuna za a rubuta ka aikata shi za a rubuta maka laifinsa kaga suna da yawa jama'a duk mu'amalar da mutum zai yi wani zai riya a zuciyarsa cewa zai yi wa wani karya don ya kubuta sai ya ce a'a gara in faɗi gaskiya kawai mai amfanin karya to da fa sai a rubuta masa ya yi karya to kaga ire-iren waɗannan da yawa akwai wanda ya riya ya aikin sharri amma imaninsa sai ya dawo da shi to kenan kaga ba amfanin dawowa baya da shi da imaninsa yayi to sai Allah ya sassauto wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa to sai aka shafe wannan aya Allah yake sayarfin liman ya sha'u wa yu'adhibu man ya sha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne game da dukkan komai sai Allah ya ce آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أهل من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله مدوكي يتي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول منزو يا إيماني wani manzo ake nufi ana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa aka kawo lafazin ar-rasul da ma'arifa amana rasulu haƙiƙa manzo ya yi imani bima unzila ilaihi da abin da aka sauka zuwa gare shi min rabbihi daga ubangijinsa wal mu'minuna haka ma mu'minai sun yi imani kullum kowanne daga cikinsu amana billahi ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusuli da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambance ɗaya daga cikin annabawansa da manzanninsa ta fuskar imani wa qalu suka ce sami'na mun ji wa ata'na kuma mun yi biyayya game da abin da muka ji din ghufranaka ya ubangiji gafararka muke nema rabbana ya ubangiji wa ilaikal masir kuma makoma a gare ka take wato a wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayyana imani da annabi sallallahu alaihi wa ya yi shi da kansa da abin da aka saukan masa domin wanda aka aiko shi da sako zuwa ga al'umma shi ya fi kowa cancanta ya imani da abin da aka aiko shi da shi sannan wani ya gani ya bi shi don haka mai da'awa shi ya fi kowa cancantar ya aiki da abin da yake faɗi a da'awarsa da abin da yake umartar mutane da shi ko kuma hani sama da waɗanda suke sauraron ko kuma wanda yake kiransu yana daga cikin hasara da taɓewa ka tsaya ka ce wa mutane Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ka ce Allah ya ce ai kaza Allah ya hana ai kaza mutane suna ji suna aiki da shi suna hannuwa suna bin umarnin da aka yi amma kai da kake umarni kuma a ce ba ka yi babu hasara da tafi wannan ka nuna wa mutum hanyar kubata da shiga aljanna kai kuma ka je ka fada cikin wuta wace hasara ce tafi wannan to Allah madaukakin sarki yace amanar rasulu manzo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da me yayi imani bima unzila ilaihi da abinda aka saukar zuwa gare shi anan abinda aka saukar zuwa gare shi shine alqur'ani mai girma wato annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya yi imani da cewa wannan alqur'ani daga Allah yake unzila ilaihi min rabbihi an saukar da gare shi min rabbihi daga ubangijinsa wal mu'minuna haka ma mu'minai wawun dan wal mu'minuna afafi ne al mu'minun ma'tufun ala rasul asalin yadda aya take amana ar-rasul wal mu'minuna bima unzila ilaihi min rabbih na fata an fahimta da manzo da mominai sun yi imani da abin da aka saukar wa shi annabi daga ubangijinsa Allah yake kullun amana billahi wa mala'ikati kowanne cikin su yayi imani da Allah da mala'ikunsa yin imani da Allah shine ka ainihin kudirce a zuciyarka cewa Allah maɗaukakin sarki kadai shi yayi halittar kowa da komai kuma kadai shi ya cancanci abauta masa banda waninsa kuma shi kadai yake jujjuya al'amuran bayansa ya azurta ya wadata ya ba da lafiya ya cutar ya ainihin wato rayar ya matar duk abin da ke faruwa ƙarƙashin umarnin ubangiji ta'ala ne da ikonsa kai imani da cewa shi kadai ne a bauta da ake masa shi kadai ne a jujjuya harkokin bayi da rayuwarsu da yake yi na arzikawa da talautarwa na matarwa da rayarwa da duk abin da ya shafi rayuwarsu da mutanensu da aljanunsu da dabbobinsu da kuma sandararru gaba daya kai imani da wannan kuma kai imani da cewa shi kaɗai ne a sifofinsa sifofinsa ba irin ta halittu ba ne sifofinsa ba irin ta 'yan adam ba sannan kuma shi kaɗai ne a sunayensa sunayensa sun bambanta da sunayen halittu kai imani da wannan shi ne cikakken imani da allah maɗaukakin sarki kai imani da cewa yayi aljanna yayi wuta kai imani da cewa zai matar yi hisabi ya tashi matattu ya kai yan aljanna aljanna ya kai yan wuta wuta wannan shine abin da ake nufi da hakikanin imani آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون amana billahi wa mala'ikati duk sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa yin imani da mala'iku shine kai imani da cewa akwai su kuma su ma bayan Allah ne ba ‘ya'yan Allah mata ba kamar yadda Yahudawa suka ce mala'iku banatullah Allah maɗaukakin sarki ya musu martani ya ce alakumuz zakaru walahul unsa tilka idan qismatun biza Yan ma har Allah zai riƙi ‘ya'ya shi sai ya riƙi mata ku ku riƙi maza domin suka ce mala'iku banatullah ai mala'iku wato ‘ya'yan Allah ne ‘yan mata to saboda a musa raddi na hankali da tunani in ma har Allah zai riki ƴaƴa to ko sai yake ba ku ƴaƴa maza shi kuma ya riki nashi mata wanne ne yafi kamalan Allah ya ce walai sallakaru kal'unsa na fata an fahimta to imani da mala'iku shine kai imani da cewa su ma bayan Allah ne na fata an fahimta kai imani da duk abin da ubangiji ta'ala ya sifanta su da shi cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana haka cikin hadisi Allah madaukakin sarki ya sifanta mala'iku da cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dan haka mala'iku ba sa aikin sako mala'ika baya sakon ubangiji ta'ala kai imani da su jumlatan a jumlace da aka ce akwai mala'iku to kai imani akwai su sannan kai imani da su tafsilan a rarrabe da aka ce akwai mala'iku masu kaza akwai masu kaza akwai masu kaza kai imani da cewa suna yi kai imani da cewa akwai mala'iku guda takwas da suke rike suke dauke da al'arshin ubangijin ka ta'ala wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum yawma idhin samaniya waɗanda suke rike da al'arshin ubangijinka a wannan ranar mala'iku ne guda takwas annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa cikin mala'iku da ke rike da al'arshin ubangiji akwai mala'ikan da digadigansa na karkashin ƙasa ta bakwai sannan kuma ya rike al'arshi fauka sha masa sama da kan kunnansa yake rike da al'arshin ubangiji ta'ala yusabbihu wa yuhallilu wa yahmad yana tasbihi yana hailala yana godiya wa ubangiji amma ranar kiyama duk da lauyan al'arshi da ya rike zai ce subhanaka ya rab ma abattuka haqqa ibada tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ban maka bauta da ya cancanta in maka ba yana neman uzuri duk da haka to me wannan wanda me wannan mala'ikan dan Allah ba za ka ji tsoron shi ba mala'ika jibril alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da shi a ambatansa a cikin qur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi Allah madaukakin sarki yana cewa tanazzalul mala'ikatu sai ya ce me warruhu fiha na tabbatar maka akwai mala'ika jibril man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa salihul mu'minin kaga jibril anan an ambata maka da shi an tabbatar maka da shi Allah madaukakin sarki ya ambace shi da cewa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la zumirra mai karfi ne shi kuma Allah madaukakin sarki ya ambace shi da mai karfi ne shi zu inda zil arshi yana da karfi shi mala'ika jibril inda zil arshi amin amintacce ne a gurin Allah madaukakin sarki saboda haka Allah yake bashi amanan littattafai da wahayi da ake saukarwa saboda karfin mala'ika jibril da Allah ya ce zu quwwa zai mai karfi ne da zai halakar da mutanen annabi shu'aib kasar ya danki kasa tun daga ta da hannunsa guda ɗaya ya damƙe ta ya tsaga ta sama sai da mala'iku da ke cikin sama ta farko suka ji kukan karnukan mutanen annabi salihu da shu'aib bayan sun ji haka sai waje allah aliyaha fila ya kifar da kasar allah ya ce wa an karna alaihim matsara muka saukan musu da wani ruwa a wata ayar sai ya fassara ya ce hijaratan min sijil duwar wasu kawai aka ta zubowa da su aka halaka su to wanda ya cicciɓa al'umma guda ɗaya yadda muƙeta daga ƙarƙashinta ya ɗaga ta aka ji kukan karnukansa a sama ta bakwai sannan ya kifar da su ai ba sai an ce maka ƙarfafa ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a inda ya ga mala'ika jibril a sifar yadda Allah ya halicce shi inda sidratul muntaha wa laqad ra'ahu نزلة أخرى عند سدرة المنتهى رآه ضمير نن عائد إلى جبريل يا ذا mala'ika جبريل ba yadda yan bid'a suke fassarawa su ce ya ga ubangiji ba ubangiji ai ba a gurin sidratul muntaha yake ba ina fata babban abin da zaka yi musu raddi na hankali cewa ya Allah ya ce raqa ra'ahu nazlatan ukhra illa sidratil muntaha to sai ka ce sidratil muntaha anan yake anan Allah yake ina fata an fahimta sannan su ba su yarda ma Allah a sama yake ba suka ce Allah yana ko ina to Allah madaukakin sarki ce ya ga Jibril anan yace ra'aytu lahu 600 jana naga yana da fuffuke 600 shi Jibril fuffuke ɗaya faɗinsa sa yafi faɗinsa mai da kasai zai rufe amma fa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ci gaba da tafiya jibril ya ce kowa da ka gani a cikin mu yana da iyaka da Allah ya masa daka ni nan sidratul muntaha iya iyaka da Allah ya min kenan law fatawtu khatwatan lahtarab ta ku in na kara ubangiji na zai kona ni dan haka tsoron sa nake to ka dubi girman jibril ya ce yana tsoron Allah yana tsoron kar a kona shi shi yasa a bisa gwargwadon sanin ka Allah a bisa gwargwadon tsoronsa da zaka yi duk wanda bai san abu ba baya tsoron abun baya kimanta abu na fata an fahimta ka tambi mafarauci shi zai baka labarin zaki a daji saboda ya ga yanda zaki yake yi da dabbobi ina fata an fahimta a mala'ika jibril a kai imani da cewa akwai shi kuma shi yake saukowa da wahayi kuma shine amintaccen Allah kuma kai imani da cewa akwai mala'ika mika'il kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace shi cikin alkur'ani kai imani da cewa akwai mala'iku dubu saba'in kullum za su zo su yi sujada a baitul ma'mur in suka tafi ba sa dawowa har abada kuma gobe wasu za su dawo tun da aka yi halittar samai da kasai suke haka yau waɗannan su zo su sujada in suka tafi sun tafi kenan babu dawowa gobe ma wasu dubu saba'in din za su zo haka suke kai imani da cewa akwai su ka yi imani da cewa akwai mala'iku guda biyu da suke tambaya a kabari wasu ma'abuta ilimin suka ce mala'ika ɗaya ne munkar da kuma nakir ka yi imani da cewa akwai mala'iku alkataba waɗanda suke rubuta aikin bayi ma yalfi min ƙaunin illa ladayhi raqibun atid yana nan yana rubuta duk abin da mutum yake aikatawa kai imani suna nan tare da mutum suna nan yayi imani da cewa akwai mala'iku da Allah maɗaukakin sarki yake aiko su suna canjin duti a wa ayyukan bayi Allah maɗaukakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai mala'iku ya na fikum suna canjin aiki a tsakaninku za su sauko da sallar asubahi su dau attendance na waɗanda suka halarci sallar asubahi a masallaci da sauran ayyuka har sai la'asar ta yi sai su koma sai wasu mala'iku kuma su su dauna la'azar kuma har zuwa lokacin da asubahi za ta yi mutum ya yi imani akwai waɗannan mala'iku din shi ne kullun amana billahi wa mala'ikatihi na fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan Allah yana son yayi umarni ayi wani abu in yana son yayi magana duk mala'iku da ke cikin sammai za su ji wata ƙara a cikin sama duk mala'iku da ke cikin samai gaba ɗaya za su faɗi su suma saboda ganin girman Allah maɗaukakin sarki farkon wanda zai fara farfadowa cikin su shine mala'ika jibril in ya farfado sai ya ce subhanaka ya rab sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji sannan sai Allah ya ce ai kaza ko a ce kar ai kaza a yanke hukuncin kaza ko ai kaza a ɗauran wani da wane da wani a arzuta wane da wani a talautar da wane da wani a haifar da wane da wani sai Allah ya umarni sai in an yi wannan umarni jibril ya ji sannan sai ya sauko sai mala'iku na sama ta bakwai su farfado su ce ma za ka da rabbuna mai ubangiji mu yace sai mala'ika jibril ya ce qala al-haqqa wa huwa al al kabir su ma sai su ce qala al-haqqa wa huwa al al kabir sai aje sama ta shida sannan su ma sai su farfado su ce ma za ka da rabbuna mai ubangijin ku yace nan ma a ce qala al-haqqa wa huwa kabir su ma su maimaita haka har a zo da wannan umarni da aka yi duniya to kai imani da cewa waɗannan mala'iku ɗin akwai suna nan ina fata an fahimta kai imani da su jumlatan akwai mala'iku sannan tafsilan kai imani da cewa mala'iku masu kaza su ne masu kaza kai imani da cewa akwai mala'ika wanda yake malik mai gadin wutar jahannama wa na ya maliku liyaqdi alaina rabbuka kai imani da cewa akwai wannan to duka wayannan abubuwa yin imani da su shi yake sawa mutum ya daidaita al'amarinsa da yayi in dai da gaske ne kayi imani akwai mala'ika mai rubuta duk abin da kake furtawa ko kuma kake aikatawa to babu abin da zai sa ka furta mummunar kalma in ka yi imani da cewa akwai mala'iku da ke biye da kai babu abin da zai sa ka je ka saba Allah a koyi ina fata an fahimta to wannan imani da mala'iku kenan wa kutubihi da littattafansa kai imani da cewa Allah ya saukar da littattafai a wasu annabawa waɗannan littattafai Allah kaɗai ya san adadin su kai imani da wanda aka ambata mana cikin alkur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kai imani da kuma waɗanda ba a ambata mana su ba amma an ce akwai su wannan shine al-imani bil kutub kuma a imani da littattafan kai imani da cewa waɗannan littattafai duk abin da alkur'ani ke kira zuwa gare shi shi suka yi kira a kai ina fata an fahimta na daga cikin littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya ambata ya saukar a cikin alkur'ani ya ambaci altaura da kuma injila Allah maɗaukakin sarki yana cewa الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان كذا يا أمتي التوراة يقوم أمتي إنجيل سنة يا أمتي زبورة يتي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا في أمتي زبورة لأككو يا كما أمتي صحف إبراهيم الله مدوككين سركي يتي صحف إبراهيم وموسى أقول التافي لأك سوق ودأ النبي إبراهيم to akwai annabawa da aka ba su littattafai amma ba ambata wa annabi ba ba a ba shi labarinsu ba amma suna nan to kai imani da cewa wanda aka ambata da wanda ba ambata ba matukar Allah shi ya saukar da su an yi imani da su ina fata an fahimta shine al-imanu bil kutub littattafai da aka saukar daga Allah madaukakin sarki a sauran annabawa da kuma Qur'ani wa rusuli mutum yayi imani da manzanni gaba daya manzanni na banu isra'il da annabawansu da waɗanda suke ba su ba manzannin Allah da Allah madaukakin sarki ya cewa annabin su sallallahu alaihi wasallam minhum man na alayka wa minhum man lam naqsus alayk cikin su akwai waɗanda muka baka labarin su akwai waɗanda ba mu ma baka labarin su ba duk mutum yayi imani da cewa Allah shi ya aiko su kuma ɗaukacin su sun zo ne da kalmar tauhidi sun zo ne dan su kira zuwa ga kaɗaita Allah madaukakin sarki la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambance tsakanin wani da ɗayansa daga cikin manzannin ubangiji da annabawa ba ma bambancewa mu ce mu mun yi imani da annabuwa ne banda annabuwa ne kamar yadda yahudawa suka yi suka ce sun yi imani da annabi musa kawai amma ba su yi da na ainihin da annabi isa ba ba su yi da sauran annabawa ba haka ma kamar yadda kiristoci nasara suka yi suka ce sun yi imani da annabi isa kawai amma ba su yi imani da musa ba ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mu mun yi imani da su gaba daya kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli manzannan nan gaba daya mun yi imani da su kuma muna son su kuma muna kaunar su kuma a kansu za mu iya bada mu da mu gaba daya da jinin mu akan waɗannan annabawa gaba daya ba ma rarrabe su mu ce mun yi imani da wannan banda wannan wa qalu sami'na wa ata'na mu'minan nan da suka yi imani duk abin da ubangiji ya saukar na hukunci ko umarni ko hani suka ce sami'na mun ji wa kuma mun yi biyayya in umarni ne za su bi in kuma hani ne za su hannu suna masu cewa ghufranaka rabbana gafarar ka muke nema ya ubangiji game da kusakuran mu wa ilaikal masir kuma makoma gare ka zattake Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to yanzu an sauki na cewa ko da ka koya wani abu da kai riya mummuna a zuciyarka za a yi maka hisabi da shi an sauki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsura wa rai wani abu sai abin da za ta iya waye waye zai iya zai iya hana zuciyar sariya abin da yake bai aikata ba babu wanda zai iya wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ainihin Allah baya tsora wa rai wani abu sai abin da za ta iya laha ma na ta ne duk abin da ta aikata na alkhairi wa alaiha sabat zai koma kanta ne duk abin da ta aikata na sharri ita rai din don haka in mutum ya yi a aikace na alkhairi to wannan amfanin wannan abin da alkhairinsa na wannan ran ne in kuma wannan ran ta aikata abin da yake na sharri to sharrin wannan abin da ukubarsa zai koma akan ita rai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu suna cewa su muminai rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna in nasina aw akhtana kada ka rike mu da ukuba akan aikin da muka yi na kuskure in nasina in muka yi bisa aw akhtana ko muka yi kuskure al'ummu da suka gabata in mutum ya yi aikin laifi ko da ta mantuwa ne ko mantuwa ko kuma kuskure ana rubuta masa kuma sai an masa azaba a kai amma saboda alfarma da ubangiji ya yi wannan al'umma sai ya zama ne duk abin da ka yi shi ba mantuwa to ba za a yi maka ukuba a kai ba ko abin da ka yi shi ba sa kuskure da rashin sani ba za a yi maka ukuba a kai ba to kaga wannan duka alfarma ce da Allah madaukakin sarki yayi wa wannan al'umma shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa rufi'a al ummati al khata wa an wa mastukrihu alaihi an dauke wa al umma ta abinda suka yi na kuskure ko kuma abinda suka yi bisa mantuwa ko kuma abin aka tilasta su suka yi ba dan suna sanyi ba to ba za a rike su da hukumar yin haka ba Allah ya ce suka ce rabbana ya ubangijin mu la tahmil alaina isran kada ka dora mana duk wani abu wanda yake isran mai wahala duk wani aiki wanda yake mai wahala ya ubangiji ba za mu iya ba kar ka dora mana shi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora wa waɗanda suke gabaninmu a waɗanda suka gabaci al'umma annabawa da manzanni an dora musu wasu abubuwa wanda mu a yau ba za mu iya ba sai a ce wa mutum ya yi azumi da dare da yini kada ya sha kada ya ci waye zai iya wannan a wannan al'umma kuma in mutum ne yi ba a yi masa ukuba saboda adalci irin ta Allah to amma mu sai aka ce mu ci mu sha na fata an fahimta su da can in lokacin sallah yayi duk inda ruwa yake sai mutum ya je ya nemo sannan yayi alwala yayi sallah amma mu aka ce in ka nemi ruwa baka samu ba sai kai taimama na fata an fahimta to haka duk inda lokacin ibada yayi sai ya je ya nemi masallaci yayi sallah a masallacin amma mu sai aka ce ko ina kai sai ka ga mutum yayi sallah a gonarsa yayi sallah a shagonsa yayi sallah a ko'ina ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura to wannan duka yana daga cikin rangwame da ubangiji ta'ala yi wa wannan al'umma ya ubangiji kada ka dora mana wani aiki wanda zai wahalce mu kama hamaltahu alal ladina min qablina kamar yadda ka dora waɗanda suke gabanin mu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ka dubi wala tahmil alaina da kuma wala tuhammilna ina fata an fahimta a wala tahmil alaina ana nufin duk wani abu wanda mutum zai aikata ko da zai iya amma idan akwai wahala ciki ina fata an fahimta wala tuhammilna kuma kwata-kwata ma ba zai iya ba ina fata an fahimta ma la taqata lana bi abinda ba mu da damar yin sa wa'fu anna ya ubangiji kai afuwa a gare mu afwar ubangiji shine idan ka aikata aikin laifi sai a goge aikin a goge gurbin aikin sai ya zama na kaman baka taɓa yin shi ba amma gafara za a goge aikin a goge laifin amma gurbin sanana kuma ba za a yi maka ukuba ba amma al'afu shine a goge aikin a goge gurbin aikin ya zama na tamkar baka yi shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa Aisha addu'ar da tafi kowace addu'a in za ta yi shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace suka ce wa'fu anna kai mana afwa game da mu ya ubangiji waghfir lana ka gafarta mana warhamna kai jin kai a gare mu wato ka yafe mana zunubanmu sannan kai mana rahama ka bude mana kofofin dace a nan duniya da kuma lahira anta maulana ya ubangiji kai ne majibincin mu kai ne masoyinmu na ka taimake mu ya ubangiji alal qaumil kafirin akan mutane waɗanda suke kafurai. imam ibn jarir at-tabari Allah ya kara masa rahama ya rawaito da cewa wannan wannan aya idan mu'az dan jabal Allah ya kara masa yadda ya karanta wannan aya in ya zo ya yakan ce amin saboda Allah ya ansa masa wannan addu'a din da ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi don haka wannan ita ce aya da take ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya sa duk abin da muka faɗa daga farkon fassarar wannan sura ta baqara zuwa yau duk abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa duk abin da muka faɗa bisa kuskure ko tuntuɓan harshe to daga ni yake da kuma shedan Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum